ba zai taɓa yiwuwa ba duk wani matashi mm. da yake a doron Najeriya mm. ni nake gaya masa inda ya ce sai kuɗi lokaci ɗaya to zai koma damfara ko zai koma cuta mm. ba zai yiwu ba dole matashi ya san cewa sai ya bi grassroots na farko from the ground ba a fara gini daga sama ba zai yiwu ba sai ya yi haƙuri sai ya gaskiya ka gane ai sai ya iya rayuwar kasuwa da mu'amala da mutane ni an haife na unguwar yan awaki na yi firamare na yi secondary na yi tashiyari a duk nan jihar kano gaba daya a nan kano municipal sannan kuma na fara kasuwanci a shekara ta 2002 zuwa da uku haka na shiga harkar kasuwanci tun daga shiga ta sakandare sannan mahaifina ya ɗauke ni ya kai kasuwa tun ina karami yawa daga nan aka fara kuma ake ta tabawa har zuwa yau to ka ce tun kana sakandare ka fara kasuwanci hmm. me ja hankalinka ka haɗa karatu da kuma kasuwanci a wannan lokaci eh ka san shi karatu dama wannan ya zama wajibi ga duk wanda yake da hali ɗan adam sannan kuma ita kasuwa mutum yana tasowa daga inda mahaifarsa take ya ga me ake yi mu mun taso gidajenmu duk 'yan kasuwa ne iyayenmu a kasuwa unguwanninmu akwai 'yan kasuwa duk da muna da ma'aikatan sosai amma 'yan kasuwa sun fi yawa don haka mun fi ƙarfi da mu yi karatu mu koma kasuwa to daga nan kuma aka fara gwagwarmaya aka shigo da yawa matasa a wannan lokacin burinsu shine su kammala makaranta su je su shiga ofis a fara samun kuɗi mm. me za ka ce kan wannan eh to wannan al'amari ne gaskiya na yanzu da yake da wahalar sha'ani kuma su dan yawanci ba su gane ba ne ita kasuwa Allah ya sa mata albarka kasuwa tana da albarka sai dai kuma sai an yi haƙuri ita kasuwa tana buƙatar haƙuri sai ka fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan har ka kai gaci saboda albarkata tana da yawa gaskiya da yawa matasa suna da wata ɗabi'a da wadda ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ma'ana sun fi son lokaci guda su fara sana'a kuma lokaci guda su tara kuɗi mm. kai kuma gashi sai da ka fara faɗi tashi na wani lokaci kafin ka zo lokacin kan matsayin da kake aka. gaskiya ne ka gani na shiga kasuwa wajen wuraren 2003 na shiga kantin kwari bayan na gama jiniya daga nan daga kantin kwari misali zan ma na fara nake zuwa da keke na sai in je in karɓi shaddoji da yadiddika sai in na karɓa bashi zan karɓa akwai wanda nake zuwa mai gidana wani alhaji manzali kasin kogi sai in je in karɓa in na karɓo sai in zo in kai kasuwanni ina siyarwa a keke fa na fara ina zuwa a keke in je can in siyar in je can a singa a wafa kasuwanni ina yi ina siyarwa ina tana da ribata akwai lokacin da ba zan manta ba Allah ya ji kan wata babata ta nake na shigo gida ina ihu na samu dubu bakwai riba a lokacin kuɗi na ya na samu dubu bakwai ina cewa na yi kuɗi kamar na fi kowa kuɗi a Kano sai ta kirawo babban yayan mu sai ta gaya masa Alhaji Aminu ta ce yaron nan yana tarwa kai saboda yana sai da shaddoji kaza kaza koya masa yadda ake yi tun daga nan ya sa na alayi yake gaya min cewa idan na karɓo kaya bashi na dubu goma tunda ina da dubu bakwai sai in ɗau wannan dubu bakwan sai in je in biya ko da ban siyar ba kaga anan kaya sun zama me sun zama kuɗi na dan abin da aka biyo ni sai a ƙara min kaya to ba daga nan wanda na fara yi ina yi ina yi yau ana shadda guda biyu gobe hudu kwana goma haka wata shekara kana ta yi kana ta haƙuri kana faɗuwa kana tashi har ya zamanto na fara samun jarin kaina to akwai ƙalubale da yawa da matasa ya kamata su gane a harkar kasuwanci. To kafin mu zo ga ƙalubale hmm. a matsayinka na matashi yanzu hmm. watakila da za a ce ga aikin gwamnati wanda za ka samu a ofis ka bar kasuwanci za ka zaɓa? Hai, ina na ba zai taɓa yiwuwa ba ai. Me yasa? Saboda ai alherin da yake cikin kasuwanci za ka kamar ni yanzu misali eh. idan Allah ya kawo min wani albarka a harkar kasuwa zan iya samun riba riba a kwana ɗaya ta wanda zai ɗau albashi na shekara biyu don haka ni babu ma layin zancen aikin gwamnati a na babu wannan da yawa ana ganin ma'aikata mm. wasu sukan tsaya ga abu ɗaya ma'ana aikin kaɗai a wannan rayuwa da ake cikin matsi ya kake kallon rike aiki kawai ba tare da an haɗa da wani abu a gefe guda ne babba ina haɗarin yake wajen tafi da rayuwa mm. aikin gwamnati abin da za a baka shi za a baka iya wannan shi kadai a kansa ka dogara ga tsananin rayuwa da aka shiga ni na san ma'aikata ko ina da ma'aikata da na yi tallan kaya lokacin da nake talla makarantu university colleges duk da na ringa kai kaya da ma'aikatu akwai mutanen da suke zuwa mai level 14 ya tambaye na rancen kuɗi ya ce mustapha albashi na ya tsaya taimaka min da rance to ni da na yi wannan na yi din nan na san wannan to da wahala da wahala a ce kuma wai ni na ɗaukafa na koma harkar aikin gwamnati saboda ita kasuwa ya zama wa ma'aikaci wajibi ma tun yana ma'aikaci ya tunanin me zai je ya fara yi na sana'a ya ɗan iya wani abu tun kafin lokaci ya ƙure masa ba saboda in girma ya kama ma'aikaci in dai ba wurin harka samu bane kuma yawanci samun zaka ga in dai da wahala ka samu in iya wannan albashin za a dogara da shi zaka ga abin da wahala rayuwar tana zama da it's not easy kwata-kwata dole mutum ya tashi ya dan iya kasuwanci ko sana'ar hannu ko irin wannan tallace-tallacen namu da mutum zai fara tun kana yi kana gwada kana gwadawa har Allah ya kai ka kai shago in ko tebur daga tebur kai shago kai shaguna ka zo ka zama wani abu a kasuwa ya kake kallon abin da ake cewa entrepreneurship a makarantu hmm. kana ganin watakil da a makarantu za inganta ana koyar da abin da mutum ya je koya gefe guda ana haɗawa da kasuwanci hmm. idan aka bunƙasa wannan abun ɗalibai idan sun fita za su samu abin za su dogara da kansu ba tare da sun tsaya neman aiki ba abin da ya kamata gwamnati ta shigo ta yi kenan wannan kira ne babba ga gwamnati ta samu matasa tun daga sakandare a ce ana koya musu wani aiki sana'a misali kafintiri ne misali aikin takalmi ne a koya wa yaro sannan a yi gaidin ɗinsa wannan sana'ar kai ya raina ta matasan matasanmu suna raina sana'a su dai su kuɗi mutum yanzu ya ganna a mota ko da shago da kuɗi da kawai gani yake gobe shi ma yi bai san na shekara ashirin ina neman kuɗi ba na yi tebur na yi talla na yi tebur an yan bashi sun cinye kuɗi na taɓa dawowa zero in dawo zero amma daga wannan lokacin da na da ziran nan ban taɓa zuciyata ta karaya in ce ai saboda wani ya cuce ni ko na dawo zero bara in daina kasuwanci a ƙarfin gwiwa ma ake bani to ya zama wa gwamnati wajibi ai guidance din yara matasa tun daga sakandare a fara sasa a layin sana'a za su yi kaza za su yi sana'a kaza za su yi wannan kasan sana'o'inmu na hannu suna da yawa mm-hmm. akwai harkar dukanci ka gane ai akwai mm. harkar bakin zo akwai ɗinkin hula mm. akwai takalmi akwai ɗinkin kaya to wannan aikin gwamnati ne sai ta gwamnati ta kawo kayan da za a koya yaran an kai makarantu na sakandare kamar yanzu da wannan gwamnatin naga tana kokari akan harkar ilimi sosai to ya kamata mai girma gwamna a ce makar duk secondary an ware mata wani workshop mhm. kamar lokacin da ne day science mhm. college to technical tana da workshop ka gani mhm. da yara za su iya sana'a tun daga nan to za mu samu rage wannan kaifin san sai an yi kuɗin nan in mutum ya taso tun yana ƙarami yana sana'a za a samu zuciyar ta ɗan sauƙaƙa akan yayi boko yayi digiri yana filin yana ji shi wani ne sai yayi kuɗi dare ɗaya to duk shi yake kawo ga matasan mu suna rasa aikin yin ga nan azube mutum ya gama makaranta ba yadda zai yi wani lokacin ma sai dai kaga ciwo ya kama mutum depression an rasa me ke damun saurayi ba aikin yi ba kuma aikin yin ya gagara aikin gwamnati sana'ar kuma ba a iya ba kuma an raina ko an raina abin da za a samu yanzu idan mutum matashi hmm. ya yi kansa kiyamun laili zai fara sana'a matakin farko me zai fara yi kowace irin sana'a in zai fara eh matakin farko eh. ya sani sai ya haƙuri eh. da abin da zai samu idan ka fara sana'a yau eh. a yau ka ci riba ta naira dubu biyar to ka sani wannan dubu biyar din za ka yi maintenance ta zuwa sati biyu hmm. ka gani ba kar ka kashe ta a yau dan ka ci riba yau to fa gobe ba lalle ka ci wannan ribar ba jibi ba lalle ka ciniki ba mm. to ribar yau za ka yi maintaining in mm. dai kana son sana'a ka ta tsaya mm. ka ringa maintaining kana kuma yawon tallan kana yi ka gane har Allah ya kawo maka wata gaba da za ka ƙara samun ribar in waccan tana nan sai ka ɗan ɗora ga ka ɗan samu reserve ɗin kuɗi sai ka koyi wannan ba zai yi kawai dan ka ganni da yadi ko shadda ina filin daga ka fara sana'a ka ce yau na ci riba dubu biyar bara ran je sai shadda dubu hudu in Allah ya gobe ba za ka iya ba matasa da dama ni na gwada su a irin wannan su zo in ba su kaya su ringa talla su fara tiryan tiryan ɗaya biyu uku sai mutum ya gaza ka gani mm. sai daga nan matashi in ya rike wannan mm. ya san cewa zai siyar ya ci riba kuma wataran ba za a siyar ba ya iya wannan ya jure mm. sai kuma ya fara tafiya insha Allah yana yin wannan kasuwar tana faɗaɗa kuma ya rike gaskiya sai yana da gaskiya na ɗau dukiya na baka mm. yanzu kamar kai ka zo shago in ibi shaddoji na in baka ka tafi talla mm. ka je ka dawo min ka ce ka ba da su bashi ai gobe ba zan baka ba mm. Ka ga daga nan ka zama zero in na baka ka je ka taba min kuɗi ka dawo ba dubu biyar In sha Allah daga nan ka samun shakku a kanka ba zan ƙara baka ba ko na baka ina ɗarɗar ka gani to nan na farko gaskiya kenan na biyu kuma sai ka jajirce dole mutum sai ya jajirce kana yi kana ta haƙuri kar ka sake ka hangi na sama da kai hmm. ba ruwanka da abin da wasu suke yi ko da abokananka wani Allah ya kawo shi masa lokaci ɗaya ya ji wata harka yi kuɗi hmm. ba ruwanka da shi ka tsaya akan sana'arka kar ka ce za ka koma abin da yake yi hmm. ka gani na biyu na uku sai ko mutum ya yi haƙuri saboda mu al'ummar mu ba sa biyan bashi in baka ba da bashi ba kuma cinikin kaɗan ne ka gani sai an yi hakuri da bashi sai ka yi hakuri ka san yadda za ka ringa iya magana mm. wajen ba da bashi wajen karba in ka bayar akwai masu bayarwa mutanen mm. kirki da dama akwai mutanen banza da in suka ci ba za su baka ba mm. to in kayan mutane ne sai ka yi taka tsantsan wajen wanda za ka bawa da lokaci da rubutu ka kokari ka karba ka dawo ka biya daga nan kana yi kana yi kana yi za ka faɗaɗa tunaninka ka gane in ka faɗaɗa tunaninka misali cewa ina tallato ya za in zama in koma tebur ta fahimta yi a kasuwa kana zuwa kana karba kaya a wajen mustapha haske kusa da shagunan kai kokari ka saba da su ba wai da ni kaɗai za ka yi mu'amala ba ka iya da wannan da wancan da wancan a san ka mutumin kirki ne kai in aka san ka kano tana da wani harka arziki mm. in dai an san mutumin kirki ne kai kana zuwa kana siyarwa yanzu za a ta baka kaya kana siyarwa ka gane mm. To idan kai wannan sai ka fara tunanin ya za ka samu tebur naka naka ka kama dubu goma ko ashirin ko talatin hmm. ka gaya mai gidanka to ga abin da kake so ka yi ka dan tara jarin ka dubu ɗari ko ɗari biyu hmm. ko ɗari uku kana son a ringa baka kaya ga wannan hmm. to in Allah ya yarda ka fara wannan kana yi kana yi magana ake ta shekaru hankali kana yi kana tafi da rayuwarka a hankali to daga ranar da aka fara zuba kaya a tebur to kwastomomi za su canja mm. da talla kake yi yanzu kuma ka dawo ah. zama kake yi mm. sai ka ga in kana samun dubu goma a baya yanzu ka da dubu biyu kake samu saboda ba kana guri daya guri daya sabon reno ne mm. sai ka reni wannan gurin ka kira kwastomomi to nan ma sai ka yi haƙuri ta ga wannan hakurin da na gaya ma da ɗan kasuwa sai ka yi haƙuri da yadda za ka zamantakewa daga nan kana yin Allah ya sa maka albarka wurin daga ya fara karbuwa mm. to daga tebur ba wahala a yi shago in dai Allah ya sa maka albarka kana yi kana yi kana yi mutane suna baka su baka ci mm. baka zuwa ka ce musu ka bada bashi ko da ka bada bashi to in Allah ya taimake ka sai ka ga kana faɗaɗa sai kuma shago tun kuma ya ringa kyautata iyayensa mm. da abin da kake yi in ka dan samo naira goma dau mm. naira uku ka ba mahaifiyarka dau mm. naira biyu ka ba mahaifinka da shi yana dan fita yana samu mm. wannan naira biyar din duk inda ta fada ta haɗu da kuɗi ko da kuɗin kasuwa za ga suna samun albarka ko wani ya raɓe ka da wannan kuɗin saboda albarka iyayenka za ka samu albarka a haka a haka a haka mutum yana yi zai yi shaguna kaga kamar ni da na yi talla sai na tsallaka ina yawon talla sai na kai talla Beirut mm. Beirut Road fa ina zuwa Beirut Road ina tsaya a wani shago sai wani aka ce ainihin gidan an kama an bada da hayarsa na ce nawa dubu ɗari da talatin shekara goma sha biyu gidan Halifa Isa Karabi mm. ai da sauƙi. ida na zo ƙasan fulo na ina da dubu ɗari da talatin na ɗauko sai na kawo mm. na karɓi shagon kaga ba akwari bane ba akwari mani textile nake eh. sai na zo bayan wata biyu kawai na ce kayan shaddoji zan yi na kaya yan kasuwa ban je da kwandala ta ba akwai abokanai na guda biyu da musa'ab da nura obawan lokacin mm. kawai suka ce a dibi kaya aje akai a bude buɗe gurin mm. aka buɗe wannan shagon mm. na da na zauna na kaya yaro na sa sai in tafi talla a mashin lokacin an yi mashin in na tafi talla in je in kai makarantu su kasuwaye din na kama makarantu da kwastomomi da yawa da kasuwanni in na je na siyar sai yanzu ba yaron abinci hmm. a wannan shagon fa ba a ciniki kwata kwata sai a yi sati biyu ba naira ɗaya ba in ba shi abinci in ba shi sallama da kuɗi na eh. saboda ina tunanin gaba shagon zai zama alheri ana nan ana nan gida yana karbuwa mutane suna shigowa sai aka fara ciniki hmm. a yanzu shagon ya haifi shaguna Masha Allah. to saboda lokaci mm. a gurguje mm. eh, Abinda za ka karkare da shi yanzu matasa yanayin da suke ciki a halin yanzu mm. na cewar suna burin lokaci guda su samu kuɗi ya kake ganin wani kalubale yake a kansu matasa ba zai taɓa yiwuwa ba duk wani matashi da yake a doron najeriya ni nake gaya masa inda ya ce sai kuɗi lokaci ɗaya to zai koma damfara ko zai koma cuta ba zai yiwu ba dole matashi ya san cewa sai ya bi grassroots na farko from the ground ba a fara gini daga sama ba zai yiwu ba sai ya yi haƙuri sai ya gaskiya ka gane ai hmm. sai ya iya rayuwar kasuwa da mu'amala da mutane wannan ƙalubale ga matasa hmm. a ba su dukiyar mutane su ci to in dai mutum yawan nan ya faɗi ba zai nasara ba.